صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidi sheikh abubakar mahamudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren alhamis ya zama daren tara ga watan safar hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zama sha biyar ga watan satumba miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine zai zama darasi na farko da za mu fara cikin wannan littafi na uku da za mu shiga a jerin littattafan da suka zo cikin wannan littafi na da jami al-musayyid ila mutul a aqidati wa tawhid za mu tashi littafi na uku mai suna sharhu sunna wallafar al al-muzani rahimahullahu ta'ala wannan littafi na sharhu sunna ɗaya ne daga cikin littattafai da malamai suka ba shi kula da ishara dangane da muhimmancin da littafin yake da shi saboda abubuwa da littafin ya tara na aƙidan ahalin sunnati wal jama'a aƙidan manyan magabata sun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da tabi'ansa da tabi'ut tabi'una har zuwa kan aqidan su imamu abu hanifa aqidan imamu malik aqidan imamu shafi'i da kuma aqidan al imam ahmad ibn hanbal da makamantan malamai suka ce mutumin da ya karanta wannan littafi na sharhu sunna zai ga irin aƙidan da imamu maliku yake da shi domin al'imamu malik shi ya karantar da al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i kuma shi ya karantar da al'imamu muzani wanda shi muzanin shi ya rubuta wannan littafi mai suna sharhu sunna Da haka suka ce wannan littafin za ka ga irin aƙidan da imamu shafi'i yake da shi irin aƙidan da imam mali yake da shi abubuwan da suke yawan faɗa a bakunan su da gashi nan duk sun tabbatu a wannan littafi da haka malamai suka ce wannan littafin ya zanto yana wakilci ne dangane da aƙidan shi al'imamul muzani din sannan kuma da babban malamin sa imamu shafi'i da babban malamin shafi'i wato al'imamu malik ibnu anas radiyallahu anhu to wannan littafin don haka malamai suka ba shi muhimmanci da kuma nuna muhimmanci da shi wannan littafi din yake da shi da kuma yaba ma wannan littafi din a takaice shi al'imamul muzani dangane da abin da ya shafi ne ne shi a takaice wato sa malamai suka ce ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu sunansa da kuma nasabansa da kuma alkunyansa akwai ɗaya daga cikin manyan malamai da suke raye a yanzu profeso abdulrazzaq ibn abdulmusin al-abbas ɗa da babban malamin nan shahararre a sheikh abdulmusin al-abbas al-badr ya yi wa wannan littafin sharhi ya sa mishi suna ta alaƙatun ala sharhi sunna lil muzani shine ma a gabana asali ya karantar da littafin daura ya kaddamar da shi a cikin garin madina na waɗansu kwanaki a kan ciwon nan littafin sharhu sunna na imam al-muzani bayan ya kammala din ne sai kuma aka samu waɗanda suka yi rikodin na karatuttukan aka samu wasu ɗalibai sai suka kwafe suka mallaki littafi aka kawo masa ya ɗan wasu gyare-gyare a kai shi kenan sai aka buga a matsayin wannan littafi to a farko ya ɗan kawatar da masu muktasara lil imamin muzani rahimahullah da kaitaccen tarihi na al'imamin muzani allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama ismuhu sunan al'imamin muzani da kuma nasabarsa da kuma alkunya da ake masa sunansa shine baban alkunyansa ana masa alkunya da abu ibrahim wato baban ibrahim sunansa kuma shine isma'il bin yahya bin isma'il bin amru bin muslim al-muzani al-misri sunansa shine isma'il nasabansa shine shi isma'il ne dama sunan shi dan yahya wato sunan mahaifinsa yahya bin Isma'il Yahaya kuma ɗan Isma'il bin Amru Isma'il ɗan Amru bin Muslim Amru ɗan Muslim almuzani wanda ake masa laƙabi da almuzani alkunyansa shine abu ibrahim laƙabinsa shine al'imam almuzani almisri mutumin ƙasan masar min muzainata ya fito daga yankin muzaina ne to daga nan ne ake miki lakabi da almuzani din kenan wato ɗan gari ko ɗan unguwan ko ɗan ƙauyen muzaina alƙabila ce mashhura wanda ita muzaina wata ƙabila ce shahararriya a ƙasan masar da sauran wuladatuhu wa wafatuhu haihuwan shi al'imamun muzani da kuma rasuwansa yake cewa wulida rahimahullahu ta'ala sana Allah maɗaukacin sarki ya mishi rahama an haife shi ne hijira na da shekara ɗari ɗaya da saba'in da biyar bayan hijira ya taso a cikin famili wato cikin gida gida waɗanda suke masoyan ilimi wato gidan da ya taso a cikin gida ne wanda ana son rai don haka ana neman ilimin kuma ana karatu gida ne na karatu ke. فابن أخته الحافظ الطهاوي رحمه الله صاحب كتاب العقيدة الطهاوية وشرح مشكل الآثار akwai wani babban malami wanda yake sananne ne shine al-Imam Tahawi wanda shine mawallafin littafin nan na al-Aqidatu Tahawiyya da littafin Sharh Mushkil al da makamantansu to dan yar uwar Muzani wato a takaice al-Imam Muzani kawun al'imamu bahawi yar uwar imamu sahawi ko dai ta zanto kanwar shi ko ta zanto ya gare shi ita ce ta haifi al'imamu bahawi to imamu bahawi kuma za mu zo mu ji cewa yana ɗaya daga cikin almajiran al'imamu musali kenan ya yi karatu a wurin kawunsa yake cewa anna uktahu yar uwar al'imamu muzani dalilin kama ganin don a nuna maka cewa gidanku gida ne na ilimi da son ilimi wannan yar uwata ta sa wacce ta haifi al-Imam ta kasance ta haduru majalis al-Imam Shafi'i tana halartar majalisin ilimi na al-Imam Shafi'i da ka yadda shi al-Imam Muzani yake almajirin Imam Shafi'i ne haka ma gidansu akwai wannan yar uwa tashi ita ma ba ta bayan halartar majalisin al-Imam Shafi'i wa naqala an har rafi'i sai karatu gaban shafi'i har imamun rafi'i ma ya karatu a gaban ta ita ma wa ghayruhu da wasu dimbin malamai da sun yi karatu a wurin ta توفي المزني الإمام muzani الله يرحمه يا رسول هجرانا da shekara ɗari biyu da sittin da hudu kenan ya rayu a duniya tsawon shekaru tamanin da tara shekaru tamanin ba ɗaya casa'in ba ɗaya Allah ya albarkaci rayuwarsa abrazu sunuqi daga cikin manyan malaman da ya karatu a gabansu abrazuhum malaminsa wanda ya fitowa shi shine Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wato al-Imam shafii a inda ya lazumci al-Imam shafii lazumta cikakkiya har ya graduate a hannun Imam shafii sannan ya kafu a kan karanta littattafan shafi'i ɗin bayan ya yi karatu gaban shafi'i ɗin littattafai da dama sannan ya zo sake zama duk wani littafi da malamin malaminsa shafi'i ya rubuta ya lazumci littattafan sosai ko da yaushe cikin bitan su yake har ma da kan kanshi yake cewa akwai wani littafi da al'imamu shafi'i ya rubuta mai suna ar-risala sunan littafin ar wannan littafi ne al-imam al-muzani yace littafi ne da malami na shafi'i ya rubuta yace sau ɗari biyar ina karanta littafi sau ɗari biyar ya ɗauki littafin daga farko ya karanta kuma a karanta shi da nan sau ɗari biyar kowane karantawa na yi daga farko zuwa ƙarshe sai na fa'idantu da sabon ilimin da ban fa'idanta a baya ba har sau ɗari biyar da haka kullum cikin karatu yake sannan kuma malamin ta shafi'i din lokacin da shafi'i ya zo rasuwa sai da yi wani wasiya mai tsada ga wannan malami al'imamu shafi'i wanda yake a matsayin talibin shi shafi'i din ne shafi'i yana gadon mutuwansa kafin ya cika yake mishi wasiya wasiya ce mai amfani wacce ta tattari abubuwa da dama a cikin wasiyan yake cikin illa muzani ka ji tsoron Allah wa masilin asirata fi kalbika ka rika kwatanta ka rika gwada duniya a cikin zuciyanka a koda yaushe lahira ka ka rika gwada lahira a cikin zuciyanka koda yaushe kana zaune kana tsaye kana tafiya ka rika jin ga lahira a zuciyanka in an je ga wuta ga aljanna a wanne kake waj'alil mauta ka rika sanya mutuwa nisba ainaika ya zama yana kafe a cikin idanunka ka rika gani kawai ga mutuwan ka ya zo. wala tansa fika kar ka sake ka manta tsayuwanka baina yadayin lahi azza wa jalla a gaban Allah mai girma da ɗaukaka wa kun minan lahi ta'ala ka kasance wurin Allah maɗaukakin sarki ala wajarin kullum a firgici kake ne maharimahu ka riƙa nisantan abin da ya haramta wa addi fara'idahu ka sauke farillan da ya ɗaura maka wa kun ma'al haqqi ka kasance tare da gaskiya haifu kana duk inda gaskiyar yake wala tattaf wala tastasghiranna ni'amallahi kar ka taɓa sakewa ka raina ni'iman da ubangiji Allah ya maka wa in ko da ta kankanta ta zama yar karama da ido baya iya gani duk yadda ni'iman Allah ya zo maka komin kankancin ta karka taɓa raina ta wa qabilha ka karɓe ta bi da gode ma ubangiji din ba al imamul al-baihaqi shi ya wannan wasiya da shafi'i wa muzani cikin littafin sa manaqibu shafi'i yana fadarar na imam shafi'i ila akhir hadhihi al-wasiya har ya tafi zuwa karshen wannan wasiya wanda ba nan bane karshe wato ya yanko mana kaɗan daga cikin sannan daga cikin daga cikin malaman da ya sake ɗaukan karatu a wurin shafi bayan kenan akwai wasu malaman akwai nu'ayn ibnu hammad rahimahullahu ta'ala nu'ayin ibnu hammad kuma sanannen malami ne cikin manyan malaman hadisi da fiqhu da aka yi a duniya to yi karatu wurin wannan nu'ayin din sannan akwai asbagh dan nafi rahimahullahu ta'ala asbagh dan nafi shi ma yana ɗaya daga cikin malaman al-imam muzani sannan akwai abdulwahab dan abdulmalik as-saqafi rahimahullahu ta'ala shi ma nan abdulwahab dan abdulmalik as-saqafi shi ma muzani yayi karatu gabansa sannan kuma akwai rauhu dan ubada rahimahullahu ta'ala rauhu dan ubada shi ma ya karanta da al-imam al-muzani sannan akwai rabi'u dan sulaiman al-muradi rahimahullah rabi'u dan sulaiman al-muradi shi ma yana cikin malaman da sun karantar da al-Imam al-Muzani wa ghairihim da ma wasu su da dama wa min talamihi daga cikin almajiran da ya karantar da su ilimi akwai al'imam Abubakar ibn Kuzaima rahimahullah ta'ala ibn Kuzaima da muke yawan ji sahahu ibn Kuzaima cikin budurul maram cikin wasu littattafai rawahu ibn Kuzaima to ibn Kuzaima dan nan shine Abubakar ibn Kuzaima almajirin imamu muzani ta haka yana nuna mana imamu muzani babban malami wa na sannan kuma akwai ɗan ƴar uwarsa al-imam abu ja'far ne sahawi imamu sahawi da muka yi magana da imamu abu ja'far ne sahawi ɗaya ne daga cikin almajiran al-imam muzani wanda shi ma kowa ya san ya zama babban malami hamshakin malami a duniya فإن جره تلتات فشهر العقيدة الطهاوية أقول لتات فشره مشكل الآثار دسورا لتتقيد داما صنع أقول الحافظ زكريا الساجي رحمه الله الحافظ مبضم هدتي وتبضم هدتي حديثي إمام زكريا الساجي لين الشمات ثم ين المعجران الإمام المزلي صنع أقول عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي rahimahullahu ta'ala abdurrahman dan abi hatim rabi idan mun kammala wannan littafin na sharhu sunna littafin da za mu shiga gaban wannan littafin ibnu abi hatim rabi din ne za a gan shi da taken aqilatul rabiyaini wato ibnu abi hatim rabi da wani babban malami shi ma wanda ana gaya mishi arrazi din ne suka haɗu suka yi littafin da aka ake kiran littafin al-aqilatul rabiyaini wa ghairihim da ma wasu ɗalibansa da dama sana'ul ulama'i alaihi yabo da malamai suka yi wa al'imamu muzani manyan malamai da dama sun yabe shi sosai daga ciki akwai ibn yunus wanda yana ɗaya daga cikin al'imamu almajiran imamu shafi'i shi ma yake cewa kanat lahu ibadatun wa al'imamu muzani mutum ne wanda ya shahara da ibada da falala siqatun fil hadisi a ilimin hadisi kuma na tabbataccen amintacce ne in ya ruwaito hadisi to dutse ne ana karɓa tashe la yaqtalifu fihi haziqun min ahli al-fiqh duk ƙwarewan da mutum ya kai a ilimin fiqh baya iya saba al-imam muzani kenan ana so a nuna mana yadda ya zama gangaran a hadisi to a fiqh ma gangaran ne to almajirin shafi'i ya ɗebo daga gidan maliku ne to don haka in dai fatawa a fikihu to ba malamin da yake iya karo da shi sai dai a san zama dan an san babba yi magana wa kana ahada zuhadi fi dunya kuma ɗaya ne daga cikin mutane masu tsantseni game da al'amarin duniya wa kana min khairin khalqin Allah azza wa jalla kuma ya kasance mutum ne wanda yana ɗaya daga cikin shafaffun halittun Allah mai girma da ɗaukaka wa manaqibuhu kathira darajojinsa da matsayoyi da matsayinta sai suna nan da yawa wannan yabon ibn yunus kenan sannan aka samu amru usman al-makki shi ma ya yabe shi amru ibn usman al-bakki rahimahullah yake cewa ma ra'aytu ahadan min al-muta'abbidin fi kasrati man laqitu minhum bi makkah mimman huwa muqimun qadima alaina fil mawaqi yake cewa tun da nake masu ibada ban taɓa ganin mutumin da yake da yawan ibada cikin mutanen da na haɗu da su a garin makka wal mazauna garin makka ne da ma waɗanda ba ɗan ka ba sun zo su yi aikin hajji ne wala an laƙaitun a wa sawahiliha haka ban taɓa ganin cikin mutanen sha da yankin sha da inda suke da alaƙa da sha da yankin iskandariya duk gaba ɗaya wuraren nan da na zaga ban ga mutumin da yake da yawan ibada da tsanani wajen ibada kamar al'imamun muzani ba sannan mutum ne wanda in ya kama ibada mai dawwama ne a kanta wato in ya lazimci kiyamun laili baya bari in ya lazimci salatun duha baya bari in ya lazimci azumin litinin alhamis baya bari mai dawwama ne akan ibada kaga ya tabbaka hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla mafi soyuwan aiki a wurin Allah shine aikin da aka dawwama ana yi komi karancinsa yake cewa wala ra'aytu ahadan ashadda ta'ziman lil ilimi ban taba ga mutumin da yake da tsanani wajen girmama ilimi ba da kuma girmama malamai sama da al-imamul ban taɓa ganin mutumin da yake da tsanani a kan kansa wajen alwara tsantseni da kuma yalwata wa mutane kyautata wa mutane kamar muzali ba har ma ya kasance amurkan usman al-makki karshe na cewa wannan kai al-imam muzali da kan yake cewa ana khuluqun min akhlaqi shafi'i rahimahullah yace in ma mutane sun yabe ni wai ina da kyawun hali to ni kaina wani hali ne daga cikin halayyar malami na al'imamu shafi'i yana yana so ya sake bayyana mana wane ne shafi'i wato duk wani hali da aka yabe shi da shi yana so ya nuna mana to shafi'i kuma ya ninka wa qala abu sa'id ibn sukkarri al abu sa'id ibn sukkarri yake cewa ra'aytu muzani na ga muzani da idona wa ma ra'aytu a'bada allaha minhu ban ga wanda ya kai shi bautan Allah ba wala asana lil fiqh minhu ban ga wanda ya kai shi gogewa a ilimin fiqh ba al-imam ibn abdul barr an-numari yake cewa kana a'lamu ashabi shafi'i bin nazar duk almajiran imamu shafi'i to al-imam muzalifi ya ga sauran almajiran ilimi daqiq al-fahm ga zurfin fahimta wal fitna ga kuma kaifin basira in tattara kutubuhu littattafansa sun yatsu wa muktasaratuhu da ƙananan littattafan da ya rubuta sun yatsu ila aqtarin arziki zuwa ga sasannin ƙasashen duniya sharqan wa gabashin duniya da yammacin duniya wa kana kuma ya kasance mutum ne mai tsoron Allah wari'an da tsantseni dayyinan mai riko da addini saburan mutum ne mai haƙuri alal taqalali wajen kankancewa kenan yana da haƙuri a kan ɗan kaɗancin abin da Allah ya ba shi wata ƙashufi sannan kuma yana da haƙuri dangane da matsin rayuwa da ya tsinci kansa musannafatu daga cikin littattafai da ya rubuta akwai ahkamul qur'an akwai at-targhib fil ilmi ahkamul qur'an hukunce hukuncen abubuwa da suka tafi al-qur'ani sannan yana da littafi a targhib fil ilmi wato kwadaitarwa game da ilimi sannan akwai aljami'ul kabir matattara ne na abubuwa na ilimi da dama sannan kuma akwai almabsutu fil furu'i almabsutu fil furu' wato fadadawa da kuma shimfidawa dangane da matsaloli na fiqh sannan akwai almuktasarul kabir muktasar ne amma babba sannan kuma akwai muktasarul muktasar baya yin muktasarul kabira sake muktasarul muktasar wato samarin tun samari a shi wannan muktasarul muktasar istagraqa fi ta'liqihi 20 sana ya fi shekara ashirin yana son rubutawa sai da ya shekara 20 ya kammala wallafawa wannan muktasarul muktasar in kuma muktasarul kabir din kuma fa Allahu a'lam kenan wannan takaitaccen bayani kenan dangane da al'imamul muzani sai kuma abin da ya sabbaba rubuta wannan littafi na na sharhu sunna wannan littafi na sharhu sunna dalilin wallafa wannan littafi shine abin da wani babban malami aliyu dan abdullahi al-hulwani ya ambata yake cewa kuntu bi ali ɗan abdullahi wulwani yake na tsinci kaina a garin Farabulu, a almaghrib a can gabashin duniya fa su ana wa ashabul lana a sunna ni da wasu abokaina sai muka fara hira abokan karatuna ɗalibai muna hira dangane da abin da ya shafi sunna da aƙidan sunna Hira mu yayi hira har muka je muka ambato baban ibrahim wato al-imamul mutane hiranmu ya zo kan shi sai wani cikin abokan karatunmu yake balagani annahu ya takallamu fil qur'an kai al-imam al-mujannin nan fa kai amma fa ba malamin sunna ne mun ji labarin cewa shi ma fa yana da wani aqida na yan bid'a dangane da alqur'ani game da cewa halittan Allah ko malamin yana cikin ra'ayi da aqidan cewa alqur'ani maganan Allah ne wa ya kifa inda in ya zo sai ya waƙafi a kai ba zai ce halittan Allah ba ba zai ce maganan Allah ba kenan ya yi tauƙifi shi baya nan baya ta to aƙida kuma ko ka bayyana kanka ko ka abin nan ba a wani mujamala da sauransu sai ce mun ji labarin ka zakara akhar annahu yaqulu wani mutum yake ni ma na ji an ce yana faɗin wannan magana ila alitta ma'a ma'ana qaumun akhar muna ta wannan hira muna ta sukan muzani ai ba sunna yake ba ai ba kaza ba irin yadda ake samun yin mutuncin malamai a ce wani dan bid'a ne wani dan bid'a ne waɗannan arabi da suka fito din nan to sai wasu suka zo da suka zo ka muna himman nasa zalika ramman kalilan waɗancan da suka zo ka muna hira muna nuna ai mutane ba ahli sunna bane ai kaza ai kaza sai suka shiga damuwa da bakin ciki mai tsanani abun ya dame suka ce kai ba haka ne. فكتبنا إليه كتابا nuridu أن نستعلم منه yace a wurin kawai muka rubuta wasu ka muka ce to madadin kokon to mu tura mishi takarda mana tun da ba a garin muke ba mu kai mishi takarda ya rubuto mana abin da ya shafi akidansa mu cire kanmu daga cikin rudani shine abin da ake yi in an zo ana tuhuman mutumin da ya rasu akan sunna ko ba sunna da tora rayayyu da suka san waye shi sai su so su ba shi kariya wanda ake sukan shi in yana da rai kuma ya zubo ya kare kansa shi shine ka'idan sunna yanzu waɗannan da suka fito da zafin kai sun zo sun fara sukan tun daga ta abubakar Mahamudu, gumi sun ce duk da awon gumi bai tsayu a kan sunna kan tagariya ba suka fara dan daga gumi suka fara da irin waɗannan ra'ayoyin har wasu suka ɗauko raddul azan shi ma kai kwandon na raddul azan wai bai ginu akan akida ba da sauransu irin su ne da zafin kan cewa wai ai gumi kaza kaza gumi kaza kaza suka gama suka zo kan malam jafar kan albani kan sauransu to irin waɗannan yanzu in gumi ne yana da manyan almajirai waɗanda su ne manyan malamai a yau to su suka fi kowa sanin asirin to kafin kai suka kan gumi bayan ka karanta littattafan sai ka samu almajirai ga abin da ake tunani akan malam yaya a kiran shi yake to waɗannan su za su kare shi su malam jafar su albani akwai almajiran za su ba su kariya malaman da suke raye kuma ka ce su ka ce musu kaza ka ce musu kaza suna raye to ana cin karatun su ana sai su fito su sake jaddada aqidan sai su tabbatar shi kenan kaga an kunne kamar sharranci ke to shine abin da aka yi a nan suka tura wasiƙa direct zuwa ga al'imamul muzani ba wani nuku ba wani kaza kaza malam ga abin da ake cewa madadin a yi ta husuma mu ji bayani a wurin ka gwari gwari da suka tura mishi baka taba ilai na sharhu sunna shine sai rubuta mana wannan sharhu sunna wannan sharhu sunna da zamu shiga shine amsan wasiƙa eh kenan ga aqida kawai kishi kenan suka fito daga cikin rudani ya tattauna game da abin da ya shafi kaddara abin da ya shafi irja'i abin da ya shafi alqur'ani da suke magana akai wal ba'th wal nusur da tashi bayan mutuwa da abin da ya shafi ma'auni har zuwa ƙarshen littafin shine ya kwararo wannan aƙida ɗin don ya tabbatar mana da aƙidan da yake kai sannan kuma ya tunkuɗe ma kansa neman jefa mishi bid'anci da ake cewa shi kan bid'a ne da ya ma'i'i da ake yaɗawa a kan shi shine ya rubuto wannan littafin na sharhul sunna to malamai da dama sun rubuta littattafai su sa littafin sharhul sunna kamar yadda yanzu anan muka haɗu da sharhul sunna na muzani a dai cikin wannan littafin kafin mu kammala kuma za mu zo mu sake cin karo da wani littafi mai suna sharhu sunna amma shi kuma na al-imam barbahari kamar yadda kuma akwai littafin sharhu sunna na al-imam wanda shi kuma akan ilimin hadisi ne da sauransu to duk dai da sharhu sunna da littattafan usulus sunna da littattafan abin da suka shafi a sunna kawai haka ko al-aqida ko at-tauhid duk dai sako ɗaya ne duk kawai a nuna maka menene aqidan sunna shine kawai abu yanzu a baya mun karanta usulul sunna guda biyu na Umaydi da na Imam Ahmad yanzu ga sharhu sunna na Muzani za mu zo mu ci karo insha Allah inda rai za mu zo mu haddace mu sharhu sunna na Barbahari kamar yadda akwai sarihu sunna kamar yadda akwai as-sunna na allah as-sunna na Abdullahi dan Imam Ahmad dan Hanbal to duk za ga saƙon dai abin da ake so a nuna maka a aƙidan sunna ɗin ne kawai don haka sai buɗe mana wannan littafi farko da isnadin littafin ya buɗe mana sannan ya faro mana littafin da isnadin ya zo a nuna maka wannan littafin yana da isnadin zuwa ga wanda aka jingina mishi littafin shine al-imamul musalli yanzu shi littafin a bayanin da muka yi za mu fahimci cewa imamul muzani farko ba ya zauna rubuta shi a matsayin littafi wa duniya ba wasiƙa aka aiko mishan zu amsan wasiƙa ne da ya rubuta sai ya mayar ma waɗanda suka turo kaga su suka yaɗa littafin a matsayin littafin nan fa na muzani ne to kaga wani zai iya tunanin anya ba ƙarya aka yi wa muzani ba to bari su baka isnadin cewa daga muzanin ne ba ba su suka yanko ba da haka duk abin da ka gani a nan shine aqidan al-Imam Muzani yake bismillahir rahmanir rahim da sunan na al-Imam Muzani shine Abu Sayyid eh, shine ake jingina shi da wurin ake cewa al-Muzani dan Muzani kenan garin Muzaina eh sunan garin Muzaina nunun Muzainatun eh na'am yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai akhbarana al-faqih al-imam Shamsuddin Abu al-Izz Yusuf bin Umar bin Abi Nasr al-Hakkari fi shahr Safar sanata 16 wa 600 قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف ويا فارق أكو من yace akhbarana ya ba mu labari al-faqihul imam babban masanin fiqhu kuma jagora a ilimin addini shamsuddin hasken addini duk wannan yabo ne kenan wannan kaman ka ce laƙabi ko alƙunya shamsuddin abul izzi shine alkunya din baban izzi asalin sunan yusuf ɗan umar dan abi nasir al-hakkari fi shahar safar ya ba mu labarin ma a watan safar to kaga a tabbatar maka lallai abin isnadin tabbas ne tun daga shahar da sunan wata kai da sunan shekara ma sanata sitta asharata wa sittimi'atin hijira na da shekara ɗari da goma ɗari shida da goma sha kenan shekara ɗari shida da goma sha shida ƙala ya ce haddasa na shekul imam mu kuma babban malamin nan imami a ilimi alhafiz mahaddacin hadisi da fikihu siƙa amintaccen malami baqiyatu salaf ragowan magabata na ƙwarin an ce baqiyatu salaf wato malami ne wanda baya zamanin da ake kiran zamanin zamanin salaf zamanin salaf tun ya wuce shine zamanin annabi zamanin sahabbai zamanin tabi'ai tabi'ut tabi'in wancan su ne salaf duk wanda ya zo a baba zai zama salaf ga waɗancan su ne salaf sai dai mutum ya zama kwaikwayon waɗancan don duk yadda zamani ya nisa sai zama an samu malami mai kwatanta abin da waɗancan sahabbai tabi'ai suka kwatanta sai a ce baqiyatu salaf ga wani ragowan da magabata suka bari kenan ya tattaro da suka bari yana wanzar wa al'umma abu ishaqa ibrahim bin usman sunansa shine baban ishaqa ibrahim dan usman bin isa dan isa bin girbat dan girbat almarani mutumin garin marin min labdihi ya ambata mana da lafazin bakinsa muna ji baki da baki kenan ganau ne ba yau ba bil ya ba mu labarin ma a garin mausil har da sunan wuri kaga karshen isnadi kenan fi tasi a ashara min jumadal ula a ran sha tara ga watan jumadal ula shi ma da dai sanata ihda asharata wa sittimi'atin hijira na da shekara ɗari shida da goma sha ɗaya kaga san ɗari shida da sha shida yanzu mai ɗari shida da sha shida wanda ya ba labarin shi ya biyo ne tun a shekara ɗari shida da goma sha ɗaya da shekara biyar fi ma isar musu ƙala ya ce akbara na shehu salih babban malami nagari al'alim babban masani abu abdullah baban abdullahi muhammad bin ahmad bin hamd bin mufarris bin ghayyas muhammad dan ahmad dan hamd dan mufarris dan ghayyas al'artayahi ɗan garin arta ya ba mu labari shi kuma bi ƙira'ati alaihi da karatun da na yi masa bi ƙira'ati alaihi wato irin karatun da magabata suka yi a bayani. in ka je za ka zauna ne gaban malamin kai kana jawo baƙin shi kuma yana maka bayani kana ja mishi baƙin shi ba littafi a hannun shi kai za ka rike littafin kana karantowa yana maka bayani kana karantowa yana maka bayani to shine bi qira'ati alaihi da karatu da nayi masa na littafi kenan na rike littafin mu da sharhu sunna ina karantawa yana tabbatarwa yana min bayani inda ban fahimta ba to yake cewa bi fusfahi misra ya ba mu labarin nan kuma a ɗaya daga cikin biranen garin masar shine fasfadu misar a ɗaya daga cikin garurukan ƙasar masar tun masar ƙasa ce babba to ɗaya daga cikin garurukan a nan ya ba mu karatu ƙala ya ce ah, shi ma malami ya ce ahbara na shekul musnad babban malami wanda musnad shi da kanshi ma isnadi ne madoro ne ya ba mu labari al'alim babban malami matsayi, abul hasan baban hasan aliyu bin husaini aliyu dan husain bin umar dan umar al-musali dan garin mautin al-farra'u wanda yake farra mai sana'an buzu in aka ce al-farra'u mai sana'an buzu a wancan lokacin to malami ne wanda yake sana'an buzu fi ma azina fihi cikin abin da ya izinin sali gare ni kenan shi ya samu wannan karatu wurin malamin ta hasan ba karatu gaba da gaba ba ya same shi ne ta hanyar ijaza ta hanyar ijaza karatu ta hanyar ijaza shine ba kai karatu ba gaban malamin sai ka zo wurinsa kana so ka karanta littafi littafi ne mai yawan gaske sai duba ka zo daga wuri mai nisa sai dan karanta maka mukaddima dan nuna maka tsakiya sai ka je na maka ijaza kawai duk inda ka je ka ce ni na karantar da kai littafi na maka ijaza ko kuma yadda ake yi a yanzu ba ka haɗu da malamin ba sai ka samu karatun audio kana sauraro in ka kammala kuma sai tura maka certificate na ijaza a kan cewa ka je ko a matsayin shi ya karantar da kai to amma duk inda za ka je kuma ka yi karatun littafin za ka ce malam wani ya karantar da ni amma bil ijaza ta hanyar ijaza ya min ijaza a kan in je in karantar a matsayin shi ya karantar da sannan akwai ijaza ka zo gaban malami kana so ya karantar da kai littafi kaza rashin lokaci da ka sai ka je ka karanta a gida duk inda baka gane ba ka yi ta jan layi a ƙarƙashi ka yi ta jan layi har ƙarshen littafin sai ka zo zama ɗaya inda ka ja layi ya rika fayyace maka ya rika fayyace maka har ku zo ƙarshen littafin inda baka gane ba sai ce ka je na maka ijazan ni na karantar da kai duk wannan yana cikin ijaza to yake cewa fi ma adina fihi cikin abin da ya min izinin sa qala ya ha'un din nan shine hawwala sanad an juya isnadin wato isnadin ya zo da dama kenan wancan ta hanyar farko kenan ana so in kaga hadisi ya zo da irin wannan siga hawwala sanad ana nuna maka hadisin yana da hanyoyi da dama da haka hadisin ya tabbata ingantacce ne daka wannan isnadin farko ga ta wani hanyar kuma kala kala shehu ibrahim bin usman babban malami shek ibrahim dan usman yake wa akhbarana shehu imam al hafiz kuma babban malami babban jagora masanin fikihu mahaddacin hadisi ya bamu mu labari abu qahir baban qahir ahmad bin muhammad bin ahmad bin muhammad bin ibrahima bin fata. ahmad dan muhammad dan ahmad dan muhammad kaga an sai wa kaka ta fara kenan bun ibrahima dan ibrahima bun silafata dan silafa al asbahani mutumin garin asbahan as-silafi ba as-salafi bane as-silafi bil kasra dan garin silafa din kenan dan garin silafa ne ake musu alkunya da as-silafi dan garin silafa fi kitabihi ilaina cikin wani littafinsa da ya turo zuwa gare mu min iskandariya daga garin iskandar fi rabi'in al-akhir a watan rabi'in al-akhir wato rabi'in sani sanata arba'in wa saba'ina wa khamsami'a a shekara ta ɗari biyar da saba'in da hudu ƙala ya ce akhbarana sharifu abu muhammad abdulmalik bin hassan bin bikin nata babban malamin baban muhammad shine abdulmalik dan hassan dan bikin nata alansari mutumin madina bi makkata ya ba mu labarin a makka alansari din jingina ne cewa ɗan garin madina bi makkata kenan a makka ɗin ya ba mu karatu bi qira'ati alaihi da karatu da nayi wurin ta kenan ina karanta masa yana ji yana tabbatarwa fi wa tis'ina a hijira na da shekara ɗari uku da casa'in da tara ɗari hudu suka ce waɗannan malaman akhbarana abu abdullahi baban abdullahi ya ba labari baban abdullahi kuwa shine al-husainu bin ali ali garin sai a ce annasawi wato ɗan garin nasa alfaƙihu babban masanin fiƙihu ƙadima alaina makkata ya gabato mana a garin makka wato ya zo mana ziyara a garin makka babban malami ne kawo ziyara garinmu na makka muka yi amfani da wannan dama na samun babban bako malami muka ce ku bar mu samu ilimi a wurinsa yake cewa akhbarani abu muhammadin baban muhammadu ya bani labari shine isma'ilu bun raja'a dan raja'a bun sa'idu dan sa'idi al-asqalani dan garin asqalan garin ibn hajar kenan wa abu muhammad da wa abu ahmad da baban ahmad muhammad bun muhammad bun abdurrahim al-qaisarani da kuma baban ahmad muhammad dan muhammad dan abdurrahim al-qaisarani tsala ko da yake kamar mun tsalle akhbarani abu hussein muhammad bin ahmad bin abdurrahman malki ya bani labari baban hassan muhammad dan ahmad dan abdurrahman almalbiyu almalbiyu ko dingina zuwa ga gari ko ga nasaba yake wa abu ahmad da baban ahmad muhammad bin muhammad bin abdurrahim al baban ahmad muhammad dan muhammad dan abdurrahim al-qaisarani kala suka ce akhbarana ahmad bin bakar al-yazuri babban malamin mu ahmad dan bakar al-yazuri ya ba mu labari kala yace haddathani hasan bin ali al-yazuri al-faqih babban malamin mu hasan dan aliyu al-yazuri masanin fiqhun nan ya ba mu labari shi kuma yace Haddasa ali Aliyu abdullah al-hulwani babban malamin mu ali dan abdullah ya bamu labari wannan nuna mana mun zo karshen isnadin ɗazu maganar da muka yi aliyu dan abdullah al-hulwani sune suka yi hira din cewa ana cewa muzani yana da aqida kaza ƙarshe suka rubuta wasiƙa shine yake cewa qala yace kuntu bi qarabulus na kasance a garin Barabulus zai kama mana wancan magana al wanda yake kan magharib shine morocco a yanzu a can morocco fa zakartu sai na yi hira na tattauna na ambata ana wasu ashabun lana ni da wasu abokanmu mun tattauna ne a sunna akan al'amarin sunna ila an zakara na almuzani hiranmu ya kai ga har muka ambato bayani dangane da al'imamul muzani rahimahullahu Allah ya masa rahama da mu ya kai fa qala ba'du ashabina sai wani safe cikin abokanmu suka ce balagani ai labari ya zo min in ji wani cikin annahu ya takallamu fil qur'an shi ma fa yana ce wani abu dangane da alqur'ani wa yaqifu indahu sai yayi tawaqqufi a kai wato in ya zo bayani dangane da alqur'ani dan bid'a murji'awa da yan jahaniya suna cewa alƙur'ani halittan Allah ne ahalus sunna suna cewa alƙur'ani zancen Allah ne to shi ba zai ka a wani mawkifi yake ba sai shiru sai ya wuce to wannan shirin shi ma nau'i ne na bidi'a wa zakara aha wani a wurin shi ma sai ya ambata annahu ya yaqulu eh da gaske muzan yana faɗa ila an sama'a ma'ana yake hira ya kai har istama'a ma'ana suka haɗu tare da mun qaumun akhar ko kuma qaumun ukhar duk yana ɗauka wasu mutane daban suka zo suka haɗu da mu muna wannan hira fa ghamman nasa zalika sai mutane suka damu akan haka ghamman shadidan damuwa da bakin ciki mai tsanani akan muzanin akewa haka fakatabna ilayhi kitaban sai muka rubuta mishi wani littafi muka rubuta mishi yar wasiƙa nuridu an ta'limu min muna so mu samu sani akan shi dangane da addinin siyaya fakataba ilayna sharh sunna shine sai ya rubuto mana wannan littafin sharh sunna fil qadar ya tattauna dangane da abin da ya shafi alqadar wato qaddara Wal'irza'i da abin da ya shafi irja'i wato murji'anci daga nan aka samu murji'a al shi shine mutum ya sakankance dangane da rahaman Allah ya je ta sabon Allah da an yi magana sai ce Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ai musulmi baya dawama wama wuta ai kaza ai kaza kuma Allah na da yalwa mai yawa da haka duk sako Allah zai yafe yana da rahaman da bai taɓa amfani da shi ba sai a lahira to anan aka samu murji'awa wanda su har kwaɗaitarwa suke yi yalwan Allah ɗin nan fa ya kai dole sai kana ɗan yin sabo dole sai kana ɗan yin zunubi in ba ka bar haman Allah ya yi yawan da in ba kana zunubi ba za ka ƙure Allah ya rasa wani aljanna zai kai ka to al'irja'u kenan to duk a cikin wannan shirhu sunna tattauna matsala wal qur'an sannan bayani dangane da matsayin shi akan alqur'ani da waɗannan suke tattaunawa a kai, ba'thi da kuma tashi bayan mutuwa wal da kuma taro da haɗuwa da za a yi a dandalin kiyama wal da bayani dangane da ma'aunai wato akwai mizani da za a gwada ayyukan mutum na kwarai da ayyukan sabon Allah wa da kuma bayani dangane da ganin Allah maɗaukakin sarki shin ana ganin Allah a duniya ko ba a gani in ba a gani shi ne zance mafi inganci ba a ganin Allah a duniya to shin zai yiwu a ga Allah eh zai yiwu a ga Allah amma sai ranar kiyama dan aljanna za su ga Allah fakataba sai ya rubuta mana amsan waɗannan tambayoyi din shine bismillahir rahmani rahim عصمنا الله wa بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى amma ba'ad fa innaka aslahaka Allah sa'altani an uwajjiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka shubahi al-aqawi wa zayra muhdathati ad-dallina wa qad sharahtu laka min hada muwajjihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan بدأت فيه بحمد الله بالرشد السبيل الحمد لله أحق من ذكر وأولى من ذكر وعليه أثنية هذا sai sa lambawan za a fara kawo sharhu sunna to za mu tsaya a nan saboda lokaci mun samu awa ɗaya sati mai zuwa sai mu tsaura a kan littafin kenan yanzu mun gama abubuwa da suka shafi muqaddima insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu mu ladansa kuskure da kuma tuntuban Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka